بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بهك أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan safiya ta asaba wacce take ita ce ta 24 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1431 safiyar da ta daidai da biyu ga watan goma shekara ta 2010 miladiya domin ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka muwatta malik a inda muke cikin kitabun rada darasinmu na uku kenan yau kitab ɗin da ke bayanin hukunce-hukuncen da ke biyo bayan shayarwa idan aka shayar aka sha nono wani irin hukunce-hukunce ne ke biyo baya su al'amuran da muke ta karantawa a cikin nan idan ba kuma ta ba a ciki har da matsalar subhanallah idan mutum yana da mata biyu ɗaya amarya da uwar gida kenan sai kowacensu ta shayar da yaro ɗaya ta shayar da namiji ɗaya ta shayar da mace shin akwai aure tsakaninsu su ya biyun da aka shayar eh saboda mai saboda allikahu wahid mabubbugan nonon guda ɗaya ce ungana gano wannan muna roƙo Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madaukaka yi mana gamdakatar za mu tashi a wannan darasi namu na uku za mu tashi a babi na biyu babu ma ja'a fi rada'ati ba'da al-kibar babun da zai mana bayanin hukuncin shayarwa bayan an girma abinda ake nufi an girma shine shekara biyu abinda isa ma sai mutum ya sha nono a daidai wannan lokacin shin nonon zai yi tasiri wurin haramta wannan mata da ta shayar da shi ɗaya da kuma dukkan abubuwan da muka karanta a baya na abin da ke aukuwa bayan shayarwa za su hau kan shi bayan ya riga ya girma ya kama abinci abinci ke ci kun da tambayar قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير الرضاعة الكبير فقال أخبرني أورة بن الزبير أن أبا هذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان قد شهد بدرا وكان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي هذيفة كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة وأنكح أبو هذيفة سالما وهو يرى أنه بنو أنكاه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي يومئذ من المهاجرات الأول وهي من أفضل أيام قريش فلما أنزل الله تعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل, ما أنزل فقال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ورد كل واحد من أولئك إلى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه فجاءت سهلة بنت سهيل وهي مرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها وكانت تراه بنا من الرضاء فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدخلن أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من النساء وقلنا رضي الله عنهن لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سهالة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رضاعة سالم وحده لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رضاعة الكبير باب ما جاء في الرضاعة kibar الكبر باب da yazo zai mana bayanin hukuncin shayawa bayan an girma ya wannan shayarwa take tana tasiri ko ba ta tasiri hmm? shi ne abin da za mu yi magana a kan shi ubaidullah ibn yahya allaisi yake cewa haddasani yahya an yake cewa mahaifina yahya ibn yahya allaifi ya karantar da ni wannan ruwaya shi daga malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijira an ibn shihabin daga malamin malik shine ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri wanda ya jagoranci kwamitin rubutun hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin umar ibn aziz awwalu jami'in li hadithin wa athar ibn shihabin amir lahu umar kamar da imam Sayyid yake fada cikin alfiya shi ibn shihab ba karamin malami bane shine muhammad bin muslim az-zuhri annahu su'ila an rada'atil kabir shi muhammad ibn muslim az-zuhri ibn shihab kenan an tambaye shi dangane da hukuncin shayarwa babba babba ne aka shayar da shi nono ya wannan haramci yana aukuwa kamar yadda yake aukuwa idan aka shayar da ƙaramin yaro in muka ce ƙaramin yaro shine yaron da daga haihuwa zuwa shekara nawa biyu shin ana ƙara 'yan watanni kaɗan kullura da maganar abu hanifa yake ganin ba a laifin ƙara 'yan watanni ɗaya ko biyu haka saboda wai a lokacin yaro bai yi wallah alam ya rubi kama nono sosai da sosai ba amma da ya ga waɗannan duk wai kifi dai inda amurhi shi ne abin da ya fi zama garau walwali da tuyar zai na aula da wani haulai ne kamilai ne liman aura da an yi timar rada wallahu ta'ala da aka tambayi muhammad ibn muslim az-zuhri aka tambaye shi an rada'atil kabir dangane da shayewar babba ma'ana babba da aka shayar da shi bayan shekara biyu zuwa zuwa sama kenan mai hukuncin haka eh faƙal sai ya ce ne Urotu bin zubair yake ce Urotu bin zubair ya bar labarin cewar anna ba huzaifa ta bin utuba ta bin rabi'a lalle abu huzaifa dan utuba utuba dan rabi'a shi ya ba huzaifa din wa kana min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ya kasance yana daga cikin sahaban ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi wa kenan shi huzaifa ha'un ne ba ba kha'un ba wa kana qad shahida badra kuma hakika ya kasance ya halarci yakin badar shi wa kenan ashe an girma eh Watana shi huzaifa ya kasance tabanna saliman ya ɗauki salim a matsayin ɗa shine tabanna ya ɗauke shi a matsayin ɗan shi gani wannan allazi yuqalu lahu salim maula abi hudhaifa wanda ake kiran shi da suna salim maula abi hudhaifa da cewa ake salim bin hudhaifa da haka ake cewa tabanna salim maula abi hudhaifa shi salim maula abi hudhaifa yantaccen bawa ne duk lokacin da ga an ce maula ana nufin yantaccen bawan wani kun lura da wannan shi salim maula abi hudayfa yana cikin mutane hudu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku koyi karatun alqur'ani a wurin su salim maula abi hudayfa shi abi hudayfa din kenan ya riki salim a matsayin ɗa kamata banna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi zai zaid bin harisa kamar yadda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya riƙi Zaid bin Harisa a matsayin ɗa ake cewa Zaid bin Muhammad wa an kaha Abu Huzaifa ta Saliman kuma Abu Huzaifa ya aurar da Salim yi mishi aure yan Salim ya girma ko bai girma ba eh wa huwa yara annahu bunu domin shi yana ganin ai dan shi ne dan shi ne shi hayye mai aure wa ya auren mishi an kahu binta akhihi ya auren mashi da yar ɗan uwan shi mai suna Fatimata bintul Walid bin ta bin Rabi'a Fatima diyar Walid Walid ɗan Utba Utba ɗan Rabi'a ita Fatima ɗin ita Abu Hudhaifa ya auren ma da salim wahiya ita fatima din nan yau ma izin a wannan ranar wannan lokacin lokacin yau shikenan lokacin da ake auren minal muhajiratul uwal tana cikin waɗanda suka yi hijira na farko-farko babban mace ce a shikenan tana cikin wasu sabi ƙonar awwaluna minal muhajirina wal ansar taba uhu la ilaha illallah ba ƙarama ba ce akwai daraja akwai alfarma tana cikin minal muhajiratil uwal domin uwal jam'i ne na awwal kun gane ko uwal jam'i ne na awwal tana cikin waɗanda suka hijira na farko farko wahiya min afdali ayama quraish ita ko tana cikin manya manyan kyawawan 'yan matan qurayshawa Allah ya tallahi da aka waran mai ba ta mana ake mashi ba ce wani ai ta malanci a'a za ka tashi auren mai ɗin aka tashi auren wa da salim dalili aka auren mai wahiyar min ayyam min afdali ayama domin ayama jam'i ne na me ga lafi jam'i ne na ayyum alhamza da ya'un mushaddada da mimun jami'i na ayyim kun gane ko laqad imtu hatta lamani kullu sahibul rijal lil salma anta ima kama imtu wa akihul ayama minkum was salihin min ibadikum wa imaikum ayama jami'i ne na ayyim ina ga ce ayyim shine mara aure mace ko namiji kun gani ɗaya kenan shi yana gasgatuwa ga bazawara kadai ko kuwa hadda budurwa Eh? al'ayyim a zai daman da an ce al'ayyim ana nufin ba zaura ne ita budurwa ba ta shiga ciki in ba kuma ta ba darussan da muka yi a baya an yi maganin cewar wani lokacin budurwa tana shiga ciki musamman inda ba inda aka hada da al'ayyim da albikir idan aka hada al'ayyim da albikir to ga anan yana al'ayyim yana ɗauka ma'anar bazaura albikir sai ya dauki ma'anar budurwa amma inda ba haka ba ita ce mara aure mara aure mace ko mara aure namiji sawa'un ya taba aure ko bai taba aure ba mana dai wahiyar min afudali a yama ƙwarai suna cikin mafifitan mafifita masu daraja na 'yan matan ƙwarai shawa hmm? falamma an zala Allah ta'ala fi kitabihi a lokacin da Allah ta'ala ya sauka da waɗannan ayoyin a cikin littafinsa fi zaid harisa dangane da al'amarin zaid ibn harisa ma an abin abinda Allah ta'ala ya saukar shine na udu'uhum li'aba'ihim ku kiraye su da sunan iyayensu duk wani wanda za a kira a kira da sunan baban shi huwa yin hakan kiran mutum da sunan baban shi aka sato inda Allah shine mafi girman adalci shine mafi kuran adalci a wurin Allah a kira mutum da sunan baban shi in baban shi musulmi ne a kira shi da sunan baban shi in baban shi ba musulmi bane a kira shi da sunan baban shi a ce wani wani wani uban sanju eh a gani a ce wani wani wani wani jacob shi kenan kaga a danganta kowa zuwa ga gidansu udu'uhum ku kiraye su li'aba'ihim da sunayen iyayensu huwa aqsatu inda Allah to ga su bayi ne wasu su bayi ne an so su ne sun ba sama inda iyayensu suke ba to yanzu ba san iyayensu ba kenan za a ce fa in lam ta'lamu aba'ahum idan ba ku san iyayen nasu da za ku jingina su zuwa gare su ba fa ikhwanukum fi dini to ku sani yan uwanku ne a addini wa mawalikum kuma yantattun bayan ku ne sai a ce wane wane maula wane wane game da aka ce salim maula abi huzaifa aka ce zaidu bin harisa sannan haka sunan nashi sunan baban nashi sananne ne ka gane wannan ko sai maimako a ce zaidu bin muhammad yadda ake fada da sai aka cire ya koma zaidu bin harisa a kira kowa da sunan baban shi ta maka ga wani yana cikin maguzancin da aka gada daga hannun turawa mulkin mallaka kusa har yanzu dai mallaka ta ku suke yi shine duk wacce za ta yi aure da sunan mijinta za a kira ta wani yana cikin jarabar da arnan nan suka bawa al'umma Allah ta'ala ya sauwake da sunan baban shi za a kira shi ai ba ɗaya ake da shi a rayuwa a gani da sunan baban shi za a kira shi kuma wajibcin yi ma baban shi biyayya bil yana nan ko da yana boka akwai hakkin baban shi akan shi na waɗansu al'amura ne dama da ka al'an tushirka bi ma laysa laka bihi ta fala tutihuma inda baban shi ya sa shi cikin harkar boganci ko ya sa shi waɗansu ayyuka na boganci ba zai ba amma al'amuran da ba waɗannan ba dole ne yi tsoraka za a kira shi da sunan baban shi ne saman baban shi boka ne baban shi arne ne baban shi kirista ne baban shi yahudi ne baban shi waye duk dai dama duk jagamicin eh eh Eh. sai a ce wani wance an gani yake magana an ta abin nan baban ya ce ba nashi ba ne yauwa sai ɗan gaba da fatiya ne misali to kaga wannan shi gina sai a zingina shi ga maman shi ko za a zingina shi ga mustapha eh sunan kakan shi kenan wani abin nan alusana na nam nan duk wadansu al'amura ne hadad ne na mutane da bai gino akan dalili ba kun gane bai gino akan dalili ba ɗaya ne gairu shari'i ɗaya ne ba na shari'a ba sabili da haka cikin mu abin da ya bayyana a gare mu shine sai a kira shi da sunan maman shi ba man yi a babu mirasi waladil mula'ana ba cewar dangi shi su za su ci gadin shi sai a ce wane wance sai a ce audu kande a gani haka za a ce allah ya na allah al'ummar musulmi ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsatu inda Allah to amma ka ga inda aka makalkale ka taba jin wata mata manzon Allah da aka kira ta da sunan manzon Allah in dai dan makala suna ne babu sunan da ya kai irin shi sallallahu alaihi wasallama kafin shi da bayan shi in dai suna ne na halitta Allah babu kafin manzo Allah sallallahu ba a taba samun suna irin nashi ba bayan shi ba a taba samun shi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama sallama amma dubi yanda aka cire Zaid ibn Haritha ibn Muhammad aka mai da shi bin harisa dan ka sannaka shine ka bi kawai zaman ka lafiya shine ka bi shari'ar musulunci yadda ta tsara maka amma lalle yahudancin da iwa mutane ka tutu aka wai da an yi aure kawai abu na gaba ma shine wai canjin suna da za a yi a canza suna shikenan ta zama lalliya ta yi aure ta canza suna ta mai da sunan mijinta da zaran wata ɗaya wata biyu an samu saɓani sun rabu shikenan kuma sai ka ga ta sake wani auren ta sake canza sunan miji sai ka ga watakila idan mai yawan fitowa ce a kamafin yada labaru sai ta sa mutane shakku a abin a ah, da wance wance aka sani to yanzu kuma ya koma wance ko idan mai yawan rubutu ce a jarida ko dai waɗansu abubuwan da al'amura da yawa ko a ma'aikata da ka saba kun je karɓan kuɗi ka an kira ta wance wani yanzu kuma kaji an canza kaga amma inda da uba ne tunda shi shi kadai ne hayyan wa maitan ko yana raye da shi za a kira ko ya rasu da shi za a kira kaga babu wani wanda zai san cewar aurenta nawa eh ba wanda zai san adadin aurenta babu wani wanda zai sani amma ce wai dole wai za ta abin nan to shi kuma ya halatta muke dinga kiran matar shi da momi da mama a ah, kasan dan aure ma biya wanda ba su eh eh <laughs> wani musamman bai shi kuma to ya halatta ya ce ‘yar uwashi? yawwa fa ikhwanukum fi din duk irin waɗannan al'amuran da za ka ji ana ta faɗa can sai ji ana tamba ana sa baki ana yi haƙuri yi haƙuri da yana cewa mamadin yana cewa ƴan uwa yana cewa mai sista yana cewa waye waye waye can sai ka ji ana ba mata iska Allah ya sauke amin eh. E da eh da baba baba e e za ka iya ba wai zama kira shi kenan ba an ga kaiwa baba an ga kai maka za an ga kai maka za an ba wa shi kenan kai sunan ya koma mama ba ita kuma sunan ya koma baba ba shi bane wa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini sai ka ce ukhti fi din ya umma wance ukhti fi din ba shi kenan ba eh eh dukkan matar da za a kira a kira ta da sunan mamanta babanta kenan kawai duk matar da za a kira duk mata da ta biyarin da wani suna ta yi da sunan babanta kun gano wannan da kyau ko ku yi ta yi da sunan babanta babanta shine tabbas amma mijinta zai iya rasuwa zai iya sakinta in bai hada mata da duka mama eh ba sa me eh eh injuwa injuwa a ah, kuka a ah, zalika mablaghun min al-ilm bai aure ba abinda har jarida ake mannawa har jarida ake sawa wannan sanarwa ce zuwa ga NYC matan da ba za a baka wani ilimin ba baka da mata eh a ba ku da mata eh duk ba su da abin nan kace mi me ma na mrs wani eh kai ito wallahi ala kai fa'in lam ta'alamu aba'ahum kuke cewa na ce fa'in lam ta'alamu aba'ahum ina magana kafi ikhwanukum fi din sai kuke min ishara kan fa'in lam ta'alamu a ba mu cewar za a ce ikhwanukum fi din ne idan ba a san eh in ba san iyayensu ba to amma wannan ya san iyayenta dan ya auro ta nima ma ko ba kuke ta mun alat ba eh eh maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ji wani yana kiran matar shi da sunan da yar uwar shi sai ce yar ka ce sai ce a mai daki su ce sai ce ka ce yar uwa ta addini sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wani littafin da ba zan faɗa muku sunan shi ba a wani littafin da ba zan faɗa muku sunan shi ba <coughs> an gani ku buku tambaya ba kai kwakwalwa ku za ta kai ka littafin ba kwakwalwa ku ba ta kai ka littafin ba sunan shi adabu lailata zifaf amma ba na albani ba wani littafi ne dai haddon ne ismu haka kokolon ku za ta dauki littafin ba wa kuma sai ku ce mawal ne to duk gwagware kuke a ga dama da wasu wani husaini kawai su zan faɗa wani littafin eh na ce ba na albani ba kai kana yana ne wa mawalikum sai a ce maulawa ne lokacin da wannan ayat ta sauka bari ka ji abin da ya faru urudda kullu wahidin min ulaika ila abihi sai kowanne mutum aka mai da shi zuwa sunan baban shi duk gaba ɗaya kawai duk wanda yake yana da irin wannan hukuncin sai aka mai da shi zuwa sunan baban shi nan da nan maimakon zaid bin muhammad sai ya koma zaid bin harisa maimakon salim bin abi hudhaifa sai ya koma salim maula abi hudhaifa fa in lam yu'lam abuhu idan ba a san baban nashi ba rudda ila maula sai a koma zuwa ga yantaccen bawansa kamar yadda na faɗa idan aka ce maula shine yantaccen bawa bawa ne ka so shi daga ina ne kamar yadda Najeriya take yantacciyar wace ce Ingila kaga ta zama wai ya amma ba da ma ta zartar da wasu abubuwa sai uwar gidanta ai shine amfanin maula din ai maulata ce ai ba ta yadda babu yadda za a yi mutum ya zartar da wani al'amari sai mai gidan shi ya sani shine a matsayin mai gidan shi ba ka ga idan mutum ya rasu bai bakkuwa ba sai wannan da ya yanta shi ɗan zai ci gadon shi eh in mutum ya rasu bai bar kowa ba sai wannan mutumin da ya yanta shi shi kaɗai ya bari zai ci gadon shi domin yana cikin alwala tana cikin abubuwan da ba fa alwala ba alwala'u tana cikin abubuwan da ke sawa a ci gado ko wahai ne kahun wala'un wa nasab ma ba da hunan lima warisi sabab eh? a tambaye sunan baban shi to ai a tambaye sunan baban shi kan yi ya san baban ko bai sani ba irin yakin da ake kaiwa a a tattara gaba ɗaya kawai gari a kwashe da ƙananan yara da manya da waye da waye Allah salamata wal'afiya faja'at sahalatu bintu suhail sai sahal ɗiyar suhail ta zo wace ce wannan baiwar allah wahiyar mara'atu abu huzaifa ita ce matar abu huzaifa wa hiya min bani amir bin lu'ai ita tana cikin kabilar amir bin lu'ai ashe su in za aure sai ka san wacce zaka aura ma kawai ka hadu da mace a gwadabe a santara nyc a ina ina ina ina ina ba dole ne ya kamata ka san daidai gwargwadon tarihinta daga ina take ina take aure ne yake kawo wannan kun fahimci wannan da ke kwato amma da zarmewa ta abin da ya shafi rayuwa sai ga inda mutum yana da canji a hannu shi kenan su ba a tambayar shi waye shi daga ina ke shi waye wakilan shi haka ne kuma ka bane inda akwai canji wai kudi suna magana kudi suna tsaya matsayin uba suna tsaya matsayin kowa ma kawai eh ina wannan wannan gurbataccen tunani ne can sai wani abu ya faru sai ka ji ana cewa ko sun haihu ɗaya biyu ko biyu ya an neme shi a rasa ya gudu sai ga ana cewa to ba shi da ƴan uwa ne sai ga ji su dangin amarya sun kasa cewa komai kun yi shiru in an tambaye su ba ku san ƴan uwan shi ba ne sai ga sun kasa cewa shiru sai ga sun yi shiru wanda yake yana da kyau ko wanda zaka aurawa da yakka ya zama na kasan waye in ya kama ko kaman auren ne a ji har ƙauyen su sai ba wani abu ne sai a kai aka je ka tura har ƙauyenka aka je aka gaida yayyanka da ƙannanka ai wannan gata ne na ita abin nan ɗin gaita ne na mata ɗin kun gano wannan kar wani kar wani ya zo ya ce wai ba a zuwa gaisuwa dangi a abin nan wai ya ce wai wannan da ne wai shi bidiya ne <laughs> je ka wuri wacce ba su da uba <laughs> wallahi tallahi hmm. ai zai ga tambaya to eh, ka dai jin da yaushe za ka je ka gai da 'yan uwanta na ai ko ina ne ka san wa za ka aura karka tunanin ya yi mutu ne kawai ce daga ina ba dai yanzu ita din ta zama wajen abi kuma <laughs> ta zama ibini ba ta yi karatu ai da makauyanci shine rashin karatu ko da kuwa tsakiyar birnin ina kake kuwa tsakiyar birnin ina kake jahilci shine kauyanci Allah ya tsare mu wani da haka dole ka san wa zaka aura kuma wa zaka aurawa ka duba ka gaya yace wa hiya min bani amir bin lu'ai ita sahalatu bintu suhail din matar abu hudaifa shine aka ba da a wace kabila take daga ina take ta zo wurin Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah kunna nara saliman waladin mun kasance muna ganin salib a matsayin ɗani a wurinmu muna ganin shi ɗanmu ne domin ita matar wace ce ita matar abu hudaifa ce wa kana ya da hulu alai saboda ina kallon shi salim a matsayin ɗanmu ne sai ya zama ne yana zuwa wurina ya da hulu alai yana shigo ɗakina wa ana fudul a lokacin ina cikin kayan gida kaga mace a gida ba sai ta sa hijabi ba ba sai ta sa niƙabi ba kun fahimci wannan da kyau ko so tana cikin da waɗansu kayayyaki haka wanda yake muharramanta zai iya ganinta a haka shine wa ana fudul kuma gashi yanzu an fitar da shi a matsayin wa da walaisa lana illa baitun wahid kuma ba mu da wani abu sai ɗaki guda muke da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ɗaki guda haka dubba wannan ne dubba a san tana da ɗaki ba sai da matsala addini ya taso yaya za ta yi amma da wannan matsalar addinin bai taso ba za ta taɓa sanin ba za ta taɓa kai kukan cewar ba ta da kaza ko ka karanta ta kai kafin nan ka karanta a wani wuri cewar ta je ta kai ƙara ita yanzu ya za ta gida ɗaki ɗaya suke da shi mala idan Allah ta'ala sai ka fahimci addini sai ka gode ma Allah ta'ala akan ni'imar da maka wannan in kana gani ya talauta ka ta wannan bangaren to ai ya ba ma wani kuɗi ya talauta shi ta bangaren addini ba shi da addini kuma shi an ba shi an shimfiɗa mai duniyar amma babu addini kwata-kwata a ciki eh muna ganin gasaran ne ba sai ka ba da misalin ɗaya ko biyu ba kowa zai ba da misalin dozin dozin kuma mun bugu mata mun yi magana a cikin usulul iman Allah sana yake ta man yuridullahu bihi khairan yafaqahu fi din shikenan mala Allah ya saka gane addini to wannan kara bauta da izinin Allah ta'ala sadaka akan wannan magana ne ta ce ba mu da komai sai daki guda ba wai tana kukan daki guda bane a'a ya za a yi ta fitar da kanta a cikin wannan kange ta shiga kawai shine magana la ilaha illallah daki guda amma za ka ga wani yanzu yana ɗaki guda yana da eh, inda yake sa abin nan nashi mai da suna yana da sto yana da kaza yana da kaza amma kul eh tun da ba a duniya da zafi ba ah, ba wai na nufin waɗancan masu abin a nan kurkusa ma kawai kaga mutum ya ɗanyi yi shaka ya ɗan sa kwano ya rufe wurin wallahi malam wai gundun gadarin ka ya fi sare ka bani agin sallallahu salamatu wa lafiya nam ina karatun yake fa ma za ta rafi sha'ani ya maki Allah yanzu mai ka gani akan sha'anin salim Faƙal alhara alha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma ki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da ita itawa itawa ita sahalatu su suhail sai ya ce da ita matarwa kenan abu huzaifa sai ya ce da ita ardu'ihi ki shayar da shi shiwa ki shayar da shi shiwa hamsa raba'atin shayarwa biyar fa ya harumu bi sai ya haramta ta sanadiyar wannan nono nata da isha so haka yanzu babu matsala kenan ko da tunda ta shayar da shi yanzu da ya sake koma matsayin mai kenan da minar raba'a so da ko da ya shiga daki wahiya fudulun ba komai ya zai shayarwar ya za shayarwar mala shi baka ce komi ba eh a'a ai ba a nasarar cayi yi ardu'ihi ki shayar da shi kagan da ka ce ta ba ta ɗiya ainihin ba faɗi ɗiyar ta ba ma'ana in za ta zama uwar shi kenan mahaifiyar shi minar sahara kenan ta surukuta mina sahir kenan ta surukuta eh ya girma wani eh a sami abu lumboti sha eh to kaga kai maka kawo wajihi sosai da sosai akwai ƙoƙo akwai kokowai akwai ƙaramin kwano irin shaka bani ɗin nan a ai na sha'ani ba na ci ba ne na yadda ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ya ce ardu'ihi khamsa radu'atin kun ji ko ardu'ihi khamsa kun ga shine wannan adadin da ke haramtawa kenan yawa la tahrimu masatun wal masatani shin uku fa kaga yanzu tana rasulun ya faɗo biyar kaga yanzu biyar ne kenan fa yahrumu bi labaniha sai ya haramta da nonon nata da isha wa kanat tarahu ibnan min ar-rida'a shikenan sai ta shayar da shi take mai kallo a matsayin danta min ar-rida'a hmm? an guntule mana da sauran bayanan sai aka ce wa kanat tarahu ibnan min ar-rida'a sai ta kasance tana kallon shi a matsayin danta na shayarwa an yi shayarwa ai maganganu biyu ne malamai suka yi magana ta farko ita ce an tsiyaye nonon a cikin wani abu aka bashi sha ta hizo ne kun gano wannan an zuba nonon a cikin wani abu hisa a babin farko karatunmu na farko muka bayanin cewar mecece shayarwa shi ne tsotson nono daga jikin nono ɗan kai tsaye ko a zuba a wani abu a bayar a sha wannan shi ne shayarwa shi ne gogon naku iban hazan a zahiri kenan ya ce idan ba aka zuba a cikin wani abu aka bashi ya shafa bai zama arraba abu ya zama sukuya eh ka ce me he ai lafazin larabcin mana shi ne kaza ne kaza malamai suka ce an zuba nonon ne a wani wuri an zuba aka ba shi ya sha kai tsaye Ibn Abdulbar ya faɗi wannan maganar yake cewa domin babu wani malami da ya yi tasawuran cewar wai ya kama nonon ne ya sha an gane wannan da kyau wannan kenan sai ya hikaito maganar abin nan sai imamu nawawi ya ce wannan magana ko tana da kyau cewar an tsiyaya a wani abin ne aka ba shi ya sha amma fa hakan zai iya yiwuwa kuma ya kama nonon ne ya sha domin ma'aikin Allah ta tambayi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ta ce ya rasu rasulallah ya zan shayar da shi ga shi ya girma sai ma'aikin Allah ya yi dariya ya yi murmushi ya ce ko na san ya girma kun gane sai suka ce wannan murmushi da i ya nuna cewa kamar a eh, duk da ya girma din kamar yadda aka daga mata kafa in ji wani malami kenan kamar yadda aka daga mata kafa na ta shayar da shi bayan ya girma to haka na aka daga mata kafa na ya kama ya sha bayan ya girma wani haramci kenan ba haramci bane kamar yadda aka mishi rukusa akan wannan haka ne malami suke ta maganganu din to amma dai kaga abin da ya fi Shi ne dai a zuba a wani abu din a sha wallahu alam wannan kaga zai iya fun kubutar da zuciya eh amma wannan baya hana wani ihtimalin kuma hmm? amin ya ce malaman na Allah ya ji kansu to ya amma yanzu ne mutum zai sha iska duniya kawai yana jan baki bakin na jan shi zaka je yana to ai su ma mutane ne muwa mutane ne ma'ana shi ma zai iya iji tihadi su ma za su iya iji tihadi ya samu wani littafin da bai shekara 35 ba wani ya yi caji a cikin littafin ya karanta shi kenan kawai نعم zalika aisha tu ummul mu'minina da wannan fatawar ta Salim Maula Abi Hudhaifa sai aisha ta uwar mummune ta ɗauki hukuncin fi man kana tuhibu an yada khula alaiha minar rijal cikin dukkan wanda take so ya dinga shigowa wurin ta daga cikin mutane minar rijal Haga ba ce minar subiyan ba ba ce minar gulam ba cikin duk mutane ba kana ta amuru ukhtaha sai ta kasance take umarta yar uwarta ummu kulthum binta abubakar siddiq sai ta umarci yar uwarta ummu kulthum ko wa banata akhiha wa banati akhiha da yan da matan yan uwanta sai ta shayar da su an yurdu ina man ahabbat an yi dukula alaiha minar rijal don su shayar ko ta shayar da su shayar da waɗanda take so su dinga shigowa wurinta na maza mazan da take so su dinga zuwa wurinta sai ta umarce su ta umarci yan uwanta ta shayar da su su shayar da shi nga duk da cewa sun yi mai kenan sun girma to yanzu wanda magana na salim maula abu zafa ya zama na bai taƙaitu kenan ga salim ba ko hususiya ne ga salim yawwa in aka hada shi da fahimtar na na aisha yawwa kawai tun da haka ne duk wani sai ta abin nan wa ba sa'iru azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama sai sauran matan manzo Allah sallam suka ki yadda an yi da khula alaihi na tilka rada'ati ahadu minan nisa suka ki wani da irin wannan shayarwar ta Salim Maula Abi Huzaifa da wannan nana Aisha ta gino kai su sauran matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yadda da wannan ba wa a ba sa'iru a zuwajin nabi sallallahu alaihi wa wasallam an yi da kula alhina bai tukar rado a ce ahadu minan nas ni minan nisa yana ce subhanallah minan nas sai sauran matan maza Allah sallallahu alaihi wasallam suka kiyarda da irin wannan shayarwar wani ishi wurin su ana ga su yanzu na kallon me kenan abun wannan abun na salim maula habibu zaifa ko su siya ne gare shi eh don su suna ganin a'a wannan wani rangwame ne irin nashi da ana sallam yi musu so wani babba ba zai iya shiga wannan ba kun shiru wa suka ce la in in rantsuwan mu da Allah manar nara allazi amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salata bint usail ba abin da muke gani na irin umarin da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi masahal sahalatu ɗiyar suhail illa rukhsata min rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai dai kawai sassauci ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi rada'ati salim wahda ga shayar da salim maula abi hudayfa shi shi kadai la wallah mm, mm, rantsuwan mu da Allah la yadkhulu alaina bi hadhihi rada'ati ahadun babu wani mutum guda da zai iya zuwa wurin mu da irin wannan shayarwar fala hadha kana azwajun nabi sallallahu alaihi wa wa sallama akan wannan ne sauran matan manzon ala sallallahu alaihi wa sallama suka kasance eh fi rada'atil kabir dangane da shayawan babba kun shiru وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر ومعه وأنا معه عند دار القضاء يسأله الرضاعة الكبير فقال عبد الله بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني كانت لي وليدة وكنت أطأها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر أوجئها وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة صغير إيه؟ وحدثني عن مالك أن عبد الله بن دينار دقى عبد الله بن دينار أنه قال شي عبد الله بن دينار ياتي جاء رجل إلى عبد الله بن عمر wani mutum ya zo wurin abdullahi dan umar wa ana ma'ahu inda daril qada yace ni ina tare da shi a daidai wurin da abin nan wurin da yake da gidan da ake hukunci wannan mutum ya tsalu a rawdatul kabir yana tambayar Umar dan Khattab dangane da shayawan babba yana tambayar Abdullahi dan Umar dangane da babban da aka shayar da shi faƙala Abdullahi bin Umar sai Abdullahi dan Umar ya ce a rajulun ila Umar bin Khattab wani mutum ya zo wurin Umar dan Khattab faƙal sai ya ce shi wa kenan shi wani mutum ɗin sai ce da umar inni kanat li walida ya ce ni fa na kasance ina da baiwa in ji wa kenan in ji mutum wa kuntu akwa yace ya kasance yana saduwa da ita da wa kenan fa amidat imra'ati ilaiha da ta sai matata ta koma gare ta ta shayar da ita sai mai ɗaki na ta lallashe ta ta shayar da ita ta da nonowa da nonowa da nonon shi kenan shi mutumin kun gane magana ku yawwa to yanzu ya kenan za a yi yanzu wannan bai wata ta zama ibnatu min rada'a yawwa ya ji sono ta sha kun gane maganar za ka dole mutum ya kiyaye wannan da kyau sosai da sosai kada mutum ya yi amarya uwar gida na shayarwa kawai ta lallaba amarya ta ta cika bulumboci da shayi kawai da da nono ta bata ya kenan zai kasance fadakhaltu alaiha sai mutumin ya ce sai na je wurin baiwar tawa faƙalat sai matar ta ce dunak ka kiyaye ta nesa da ita faƙada wallahi arda'atu ya ce ta ce rantsuwa da Allah na shayar da ita ina rantse maka da Allah na shayar da ita nesa da ita ta zama yakka minar raba'a eh eh ka ce me faƙala umar sai umar ya ce auji iha ba ta kashi mana dai ba da nisa ba ya ce auji iha ba ta kashi eh ita matar da ta aikata ɗanyen aikin ba wa'ati jariyataka je ka wurin mai abin nan baiwarka fa inna man rada'atu rada'atu saghir abin sani kawai shayarwar da yake tasiri shayarwar da aka yi wanda aka shayar yana karamin yaro ita kuma mata ta wannan bai wata kai bayan ta girma ta ta shayar da ita saboda kaga yanzu dan uwar gida ta shayar da amarya nono a cikin bulumboti kaga ba wani abu ko ta zuba ta tara a cikin robar egot ka gane ko ta sa shi ya sanyi can sai ta fito da shi ta miƙa mata ta ce gana ta ita kuma gana ta ya so musu kenan ɗaiɗai ta ita nono ta bata aga dubbe yau ba kenan eh a yi zafi gane shuru da na kawo maganganun na farko dai mata sauran matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƴan wannan na Aisha kenan a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ƴan wanta na zama ba su sallama mata ba Eh, eh yana karami ne aika shi aka yi na'am aika shi aka yi wa haddathani an malikin an yahya bin sa'id anna rajulan sa'ala aba musa al-ash'ari radiyallahu anhu fa qala inni masistu an imra'ati min sadaiha labana fadhhaba fi batni فقال أبو, abu musa la araha illa قد حرمت عليك إيه فقال عبد الله بن مسعود انظر ماذا تفتي به رجل فقال أبو موسى فماذا تقول أنت فقال عبد الله بن مسعود لا رضاءة إلا ما كان في الحولين فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم وحدثني أم مالك أن يحيى بن سعيد دقى يحيى ابن سعيد ya ya da sauri yake cewa annan rajulan lalle wani mutum sa'ala aba musa al ya tambayi abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais faqal sai ya ce da shi inni masustu an imra'ati min sadaiha labana yace lalle ni na tsotsi na tsotsi abin nan a nimra'ati dangane da matata na tsotsi nonanta sai nono ya huce mishi fazhaba fi batani sono ne ya huce mashi cikinsa fa ya kenan za'a ta shayar da ɗa ta shayar da uba kenan sai ya rikice a yanzu ya tambaya kuma da ya tambaya sai ya tambaya abu musa al'ashari Allah ya rikice ta ya gargaje ka tambayi wanda yake jan baki baki na jin shi faƙala abu musa sai abu musa ya ce la araha illa qad harumat alaik ai ba wani bayani yanzu shikenan ta haramta a gare ka eh la'ura ba yace la araha illa qad harumat alayk fa qala abdullahi ibn mas'ud sai abdullahi dan mas'ud yace unzur madha tufti bihi ar-rajul kallaci sosai ke tsam ka ga me wata fatawa kake bayarwa wata fatawa kake baima wannan mutumin in zuwa kenan yake faɗa mawa yake faɗa ma abdullahi ibn qais ita itsam kaga wata fatawa kake bayarwa faƙala abu musa sai abu musa ya ce ma za ta an to kai me za ka ce kai wa kenan faƙala abdullahi bin mas'udin sai abdullahi bin mas'udin ya ce la radata illa ma kana fil hawlaini ai babu wata eh ya ce ai ba wata shayarwa da take tasiri sai wacce ta kasance a shekara biyun farko shi kuma yanzu fa wannan mata ce faƙala abu musa sai abu musa ya ce la tas'aluni an shay'in kada ku sake tambaya ta wani abu ma kana hadhal habru bayan abhurikum muddin wannan ka ta fara malamin yana tare da ku muddin wannan wannan ka ta fara malamin yana cikin ku kar mun tambaya ai ga malami a cikin ku ma'ana kaga shi kai tsaye ya sallama kenan da jin yadda abdullahi bin mas'ud ya bada ya bada abin nan sai ya sallama shi yasa in ba ku manta ba muka karanta hadisi abdullahi bin mas'ud a cikin usulul iman yake magana kan sahaba yake zuciya zuciyarsu zuciya ce wankakkiya eh saboda da ta ji gaskiya da ta dauka amma daga baya aka samu zuciya da ta shige su da zaran ya ba da bayani sai ka ba da bayani kishiyarsa sai ji kuma shi yanzu zai zo ya kare kanshi kuma inda a ce addini ike karewa ba wata damuwa da zai yi haka ne ko ba haka bane zuciyoyin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan zuciya ce wankakkiya kal muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawa da sifofin shi ma da Allah ta'ala ya ƙara musu yarda subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik